Fulani 2,778 ne za su amfana a ƙarƙashin wannan shirin inda za a riƙa biyar su ruga zuwa ruga ana taimaka musu da abin sana'o'i da za su hana su zaman banza wanda kan iya jefa su ga aikata munanan ayyuka. matar gwamnan jihar kebbi aisha abubakar atiku bagudu ta ce an fito da wannan shirin ne bisa la'akari da irin fitintunu da ke faruwa a najeriya inda aksari ake nuna yatsa akan fulani duk inda aka ga bafulatani yanzu ana gudun bafulatani amma idan kana da sana'anka babu wanda zai rina ka babu wanda zai ci mutuncinka kana cikin wajenka kana sana'a za a zo a sai sana'a shi yasa mun ka biyo ku cikin rigagen ku mun ka kawo muku amfani wanda yake kuma za ku ci gaba da shi babu wanda zai raina ku ba babu kuma wanda zai ce muku ku ne yan ta'adda a ƙarƙashin wannan shirin tuni da aka raba ƙananan dabbobi kamar tumaki da awaki da kaji ga fulani domin su riƙa kiwo suna saidawa domin samun abin lalura aminu garba dandiga shine kwamishinan kula da lafiyar dabbobi a jihar kebbi ya ce an karkasa shirin ta yadda dukkanin fulani da ke jihar za su amfana. cikin dubu biyu da ɗari bakwai da saba'in da takwas ɗin nan mutum dubu biyu da ɗari biyu da saba'in da takwas su ne wanda za su amfana da wayannan ayyukan guda bakwai don mutum ɗari biyar eh, za a ba su abincin dabbobi da kuma kuɗaɗaki wanda za su riƙa wanda kullum za a dinga ansa lita biyu ta madara za a yi yogurt factory a bulasa a nan birnin kebbi wanda ya aka kare shi allah da jihar kebbi za ta samu kuɗin shigowa biliyan ɗaya da miliyan ɗari shida to bi waɗanda suka amfana da wannan shirin za su ce men getti men nani beɗu men getti gore mun gode an ba mu nan gana ai. mun gode gore an ba ni wannan tumaki maryam muhammadu kiyo a can baya ma gwamnatin najeriya ta fito da shirin rugga inda aka yi niyyar tsugunar da fulani makiyaya wuri daya a samar musu na ababen da suke bukata wajen gudanar da rayukansu maimakon yawace-yawacen da suke yi na kiyo sai dai shirin ya haɗu da suka musamman daga jihohin kudancin najeriya sai dai ko bayan dakatar da shirin na gwamnatin tarayya gwamnatin jihar zamfara ta dukufa ganin cewa ta gudanar da wannan shirin inda yanzu haka aikin ginin wurin da za a yi wannan shirin yana kan gudana masana halar dan adam kamar farfesa tukur muhammad baba na ganin cewa irin wannan shirin kan iya yin tasiri wajen magance aikata ayyukan ta'addanci so lalle ana kyautata da zon in fulani sun samu abin da za su yi da yawa daga ciki ba za su shiga irin sha'anin ta'addancin nan ba duk shekara ana keɓe taki za a ba wa manoma za a kawo kayan ban ruwa da sauransu baka ji ana ce za a kawo dusa za a kawo maganin dabbobi da sauransu abin da ita matar gwamna za ta yi ga kyautata zato zai taimaka irin wannan don za su samu abin yi za su ga su ma ana yi da su ba wai an bar su cikin daji ba an ɗauke su mutane da kansu bai waye ba da sauransu. Yanzu abin jira a gani shine shirin ya game dukkanin Fulani da ke jihar ta Kebbi da kuma tasirin da zai yi idan aka aiwatar da shi wajen rage aikata ayyukan ta'addanci. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.